واعطى قليلا واكدى kuma ya bayar da kaɗan daga cikin dukiyarsa sannan ya hana saboda rowa ta zama masa ɗabi'a amma duk da haka yana tsarkake kansa